me ya sunanka umar malami me ya sunanka na daji uma me ya sunan babanka alhaji malami sunan mamanka fa hadiza kana da mata ina da mata me ya sunanta ɗaya sito ɗaya a ɗaya dilu ɗaya sahiya matanka hudu kenan mata na hudu me ya addininka addini musulunci kana da ilimin boko ban da ilimin boko ilimin arabiya fa ina da ilimin gwargwado umar malami da aka fi sani da sunan daji umma sunana dsp hassan gimba sule da umarnin mai gida na deputy commissioner of police da aka fi sani da suna dcp yusuf kwallo commander igp special tactical squad force headquarters abuja ya umarce ni da in yi ma abin da muke kira kwashinari word wato alamun gargadi kana so yi maka da hausa ko yi maka da turanci ni dan sanda mai suna dsp hassan gimba sule na yi niyyar gabatar da karanka kai umar malami da aka fi sani da sunan daji umma a gaban kotu shin kana da wani bayani da za ka iya yi yana da bayani to ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka ba ne umma da kai bayani amma duk abin da ka ce ina ɗaukanka ne akan rekod ina rekodin naka shi kuma zai kasance shaida gobe a kanka yadda muka ɗauke ka akan record kuma a rubuce a gaban kotu ka yadda na yadda za ka yi bayani zai yi bayani me kawo ka nan yan sanda sun ka kamo ni sun ka zo sun ka same ni gida zuwa karfe biyar na safe sun ka kamo ni suna tuhuma na ina kinnafa ina fashi ina korar shanu domin ban kinnafa amma na yi fashi na yi korar shanu an taba tuhuman ka da laifin kinnafe an taba tuhuman ka da laifin kinnafe a ina kenan ama a garin kwankwaso ama ya taɓa tufa da zargin kinnafi an ɗauki alhaji sanusi an karɓi miliyan goma sha bakwai hannunsa ni kuma ban sani ba ban san ba da hannuna ba kuma ban sani ba amma duk barnan ga da kuke yi da ta'asa da kai da mutanenka bindigogi nawa kai ka mallaka na kanka to na mallaki guda mai ira aiki guda hudu guda hudu amma guda biyu suna da cibi guda takwas guda uku sun salwanta ɗaya ne an ka samu tare da ni yana da cibi guda uku cibi na suna da ƙwara ɗari da goma ah, harsashi kenan da aka sani da suna ƙwayan gyaɗa? Eh. to ina kake samun harsashinka? jani jumbiya shi ka sau masu a ƙungiyar ku nawa ne? a ƙungiyar mu ni janyo mu jum'a buya lele mala to a wani daji da wani daji ka zauna kake ta ta'asan nan daji da muka zauna muka ta daji rahin daji mun ka zauna tare da su mun kai wannan abu tare da su da kuma wasu dajuka ka zauna mun na zauna dajin alawa na zauna dajin kwankwaso na zauna dajin fati to amma wannan bindigan mai kira ak-47 da ka ce saura sun salwanta mun kama ka da eki daya da magazin guda uku sashi guda ɗari da goma ko? Eh. kana iya gwada muna yadda kake sarrafa ka? ina iya gwada muna yadda ka sarrafa ta to ka gwada muna magana ina walole ta ne haka in ta yi datti ina walole ta haka ina walole ta haka kamar sai in sa susu in wanke wannan in wanke wannan in wanke wannan sai in sa mai nan cike wannan kafa sai in ta zuba haka ta yawo ku da kyau sai in sa susu in wanke nan in sa susu in wanke nan wanke na kenan na ina sa man heto mm. sannan in da bai ya bushe sai in mai suwa kamar haka sai in mai ka gama hada shi kenan na hada wannan to ina ji sai kuma magazin magazin din ma da kwai yanda kake mai ne eh ina gwada shi ta baya to kana iya gwada mana mu zan wanke shi za ka wanke magazin din zan wanke magazin wannan zan zare haka sai diga hitir nan ina gaba na ga ya fari sai in zube dama na jaya nan sai in bayyana shi aika sai in sa mai kaɗan ciki sai in ajiye to amma shi magazin din fa haka yake ko da kwai da kuke sarrafa shi kuna bude shi eh to in yayi da shi ko ya lalace akwai inda muka sarrafa shi to ya kuke sarrafa shi wannan muna bude shi tan na amma ko wayan shi ya samu matsala ko kuma an samu idan ne ko wayan ya samu